وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون munanan abubuwan da suka aikata a duniya na kafirci da sabo suka bayyana a gare su kuma azaba ta sauka a kansu wadda suka kasance suna yin izgili a kanta yayin da ake tsoratar da su da ita